بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma rabbi li sadri wa yassir amri wa ahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Insha Allah ta'ala ya ci gaba gani bai litafiyan Umdatul Akam ya Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. yanaki babul imamatu ngai hadisi ya adwa ni beguba ichi ya ci gaba be katun ba kwe fuen lade mini tsaya rajebo zumana ijira da ya kutun chetu kpuba chetu rodidin nina na ji pade yin gani be etsa fotunci ya 2013 almiladiya a tuzmanin mai annabi isa alayhi salam wanda ya gba shetu gobe gutaina manyan ga babul imamati babu dana ne ga gaitiya ezoshi ya salla wani hal hadisu sani wa saba'un hadisiyan ni bai ci. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار حديث يا أدواني bai gubaici wai daga bayan abu huraira so shube ya dauyu wugan kede uwa daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam qal anabi ga ga amma yakhsha alladhi yarfa'u rasahu qabla al-imam a amzatul istifal a cara da a sha allazi yarfau rasahu zanajati bi qabla al-imam tun liman la tatana amma yakhsha zaga suda zaga suda an yuhawwila Allahu ra'sahu rasa himarin na to ciguti laje etin tata gida ngai gaga ko ainiti ni zawan jaje da eti ta tage wucin liman ya liman bu wa tiketun liman lafiya ko kwa ga mana ya e ga nan ga ga man shiga wani bai ci ba ko dai wani hissan imma hissan wa imma ma'anan ko dai aini ti za wangi to shula wuje ni ta tagi wa imma ma'anan ga ko kwa za wangi lufe zatteci kin dona ta tagi kenan man shiga ma na guba na ai gan na ilana na wana ken do nay tata gigiya balidi na zawan gulu fe kiyo balidi be kiyo be cin le baye le mai bogo chen le baye do shi ne sallau da tsari sarau aw yaj'ala suratahu surata himarin ko to chula kira zawan giulu je kira yake yo no le farko e ji jiyo amma na gai ga shakara wai wannan ga au zai go hadisi bai nan gaya bu rero wai ji kelo keji ko dai annabi ga tsoci latin wuje e ti tatagi ko kwa mula sura zaga amma ga sura ga wani na ka kwata ga gun kanga da wannan bogo ko tsoci la na ka kwace zaga be ne toti tokiwo mula wuje ya tatagi bogo hadisin ne ugwayen haramu bu yana waga cike wate rukubo ko wate sujada tun liman lafiya na mai wugwaye azaba na da sha ne wuce wani abuna yiri hadisi na jikpata ishari wani wugwaye egagba dede na socha ajula ya zandon doge lotun irin na shina a caga ka tumbaci na ila hadisi na wani ngai gagan haramu wani za shi liman zana e bayan shi je zan liman bu da sallah ulaja waji ulaja waji hadisi ne buwa ga dole wani za ta zuma liman bu ta na muga na wajen ngala man ji ga za titi gune ya ci are jikin are la liman yo amma za guta kpata da lemba za guta kpata aja ya lefi e bayan sallah bu sai zaini kawai za farko ngai zai shiliman zona ya ji musu eh zai shiliman zona wajin tun walaja wata ce laifi wadda rukutun lalo wadda sujida tun laja wata tun latetwa ga ja da laifi sallawo zabacin Ngai zai sanga da beli maina musabaka da wani wajin wajin wakawa jin bai zuwa zata un gai za ja liman ya ja ji wa ja un ubo misali wale zaye kan da ci liman ya ce daga suje da un ci bo gawe ja duwa ba ta bici cin wa da mini sallah zi da alkhairi ga zi sallah un ge ga un gai zai ka liman ya ji un ce jina ga wala man ga dole yo ne zalami tu liman haramu mu na wa shi zona ko sanga na biyu na kowa ce wajen musamman yana ji faruwa ga kudu iza bakin liman ma ta ji baro addu'a ta mai ba lokacin da ce addu'a ya da na fi lawaji ba الحديث الثالث والسبعون ya يا أضاني بقتين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فارقعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون حديث adawa ni bai gute ci daga bayan abu huraira radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi ga ke dai innama ju'ila al-imam Allah liman la yaye ba sallaji ba li yutamma bihi e bai dai bai e sunwe li yutamma bi bogo fala tahtalifu alai ya mamun ega ce liman leba mare ya lugwa liman da rukubo ko hake rukubo kan ga ya ji rukuwa ma ya ci leba ma ya lamilatu faiza kabbara fa kabbiru lokaci na waji ga Allahu akbar na ya so ga Allahu akbar wa iza raka farka'u nga la yagun nga ya gwa tero go etien rukubo yeto ajan shima wa idha qala sami Allahu liman hamida muga jiga sami Allahu liman hamida fa qulu ya jiga Allahumma rabbana wa lakal hamd riwaya jibika kan adi riwaya Allahumma rabbana lakal hamd amma riwaya nabi ngaye na ewo eh, mi nabi ugwa ko nan gayi tabbata yawa wannan Allahumma rabbana wa lakal hamd amma kan da shi wani diga Allahumma rabbana lakal hamd Kandoci doci rabbana wa lakal hamd kan doci rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu amma kafi loye na man shiga gan shin idza lasami Allahu liman hamidahu gan bi rabbana wa lakal hamd ke ba ne le wani faruwa kan doci go wa wazan ci le uku ke ba to man ji bayani na shiduna ke dai shin le ba dabo tun ba sahaba jawadi sahaba na ji e eh, kuku ke bana amma dai zai ji Allahumma rabbana wa lakal hamd a tare ga liman gaji ga sami Allah wal mahami da wani wa sun sheka al ufaimi ji bayani na gobe ne ciwo littafin na sharayu ya man guba albasam bassam yan bai sheka ufaimi shari'a ga ku ka mujalladi guba ita dai sharayu ya littafin nan ya yi ga tambiyul afwan wa taysirul Allah shirin ya al-usaimi tambiyul afwan ya al yi taysirul Allah to wani na ka taisir alama na ngai zai ji ne litafin na litafi yo mujalladi guba cike yuji talhis kukuro gibe fi abon nan bayani na shiduna na labbe da taisir wani muke abon za guba ba hidimajin amma bayani ji kendo da goyi nan su kuga ga alkhairi to a Allah ce da ba man jibe daga ba sahaba jobe tabi'u na ji na je lega wa kuke bana da na je lega wa kuke ba na ni ga wa ga wani Allah bayani biya mai bu lokacin da dalili zan dondo biyan zai boka gane wani kan dondo shin liba da bai wago waka goya e gana gata zu gana ga ya zawon gita e iticin liba ma man gawan eba hadisi na mai biya yi bayi na gawa iza sajada fasjudu abeke liman gallo sujada na muga laye gumbakin na fasjudu e wa wabe na jike su mugona ya tsoye laye gumbaki ya ce sujada kendo na muga jina wa idha salla jalisan amma liman gabe ji salla ji fedum fasallu julusan ajma'un ya tso na jike su mugona ya ji ji fedum bayanin ajma'un بينه الحديث الرابع والسبعون حديث أدواني بيغونيتشي عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا رقع فارقعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا fasallu julusan ajma'un daga bana na aisha so cube boyuyu qalat wa ga salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi fondo ce annabi beji salla da miubo wa huwa shakin annabi ma fe zai fe wa bana fonci ko ga na kawan lupin na kawan lupin nga lauji sallah dambu fago wagu da mini uzuri ne ya za e bayan masallaci lona abe ki kai zawo ma wale ga masallaci a ilwana fa salla jalisan annabi ji sallah ji function aliye dufe ji sallah ji fedu wa salla wara'ahu qaumun qiyaman jama'an da ci naji ji sallah ga annabi mbona ajiji shi gbaro ay lamitu annabi amma gbaro ba agiyo fa ashara ilaihim idana na bitayilin na bi aina fe lagwatawa feji ji ishara ya a nijli su ga fedum a jinkin donan wani juna a gace wule ba ma falamman sarrafa kawal annabi dai gun sallan na min fe gangan be jamashi ga yake ofa innama ma ju imam li yutamma bi ina lami ga ga fedu na Allah liman lashi zuwa yi ebo ya sunwe ya ce tun leba ma fa raka farka'u uga da ruku yasuru ruku wa idza rafa farfa'u uga te daga ruku bo yatsa te wa idza qal abeki liman gabe jiga sami Allahu liman hamidahu huna fa ya jiga rabbana wala hamd Na gwa ko man jita tiwo wa iza salla jalisan fasallu julusan ajma'un abeke nga ji salla fedu na ye ya ji salla ji kiyo fedu kendo na ujina wani satu ya na ji faruwa gadin bu gani bi na. bugo ka tuna da hadisi guba ba na wana ibu nan gawale kusan eneo na ikayin bana bai na igba ba ni ne nga yi ga dole tu yo na mamu mi uga mi tuliman e ba sallah wana haramu mu yo na wa chule bana ibunan na ba ta yin wani waye ci haramcin gani bai umarni ya ce wajibcin ga hadisin na je gagan bogo en dondo na liman gaji na waji jami tu daga ga shi zoma o ma patake tun lugwa ba mini ka tuna ike la hadisin na wani ga yi gagan abeke liman ga fedun ya ci ya kuma ba yi na kankilu na dagan biyu yi na. Mucidin ba rowa to ye mamu mu na jipe zumu mu na aji sallah ji fedu kada ya gaje kabo ni sallah ji gibaro ukan sana gi eh ukan sana gi da beya uzirin dondo da beya e ku da ya kada ya de kabo ni jancin amma liman gabe da sallah suku batacin wa liman to yi na jite su mun wani a ga yaji sallah ji kanga hali ya gbaru e ci kuku ke bayan dalili na jibe ya ci al'amarin na wani na ga yi fahimta al'imamu ahmad bin ambalawa ke dai yi na na ya ga sallah ma gani bai liman yi ya lobe sallah ya e ci hali gbaru bugewa ukan sana gyalu ko batashin da biyu ko eyi kwalu ko ezun da biyu ne ole na ji kpata wala zagi wa. liman shafedu to alin ne al'imamu amal ga ina ge gana daga na wujiniya ya edu fiuca bayana ba ta sabi biya wani yi na jike zumu ba na kiyajen gbaro ya ji ci sun yau amma wai tun ba sallah bo to a cage to a ciwo ya e ji fahimta ko man jigan na gai kuku ke bai bayan dalili na jibe ya ce alamarin na wani na gai fahimta yin al'imam ahmad bugo katiyan karshe na ila hadisin na wani gai ga gan mamu ga jigan rabbana wa lakal amd a to yana yawa gan wugana lokacin na liman ga jigan sami allah liman hamida wani tazumu wani kewa ga wagan rabbana wa lakal amt iji shara ga bayanin da ci be ne ugwa ga wa kuke bana wa diga sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamdu amma na gai ina boka gana na gai ina boka gana الحديث الخامس والسبعون حديث يام أدوان بيغوتسينشي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه hadisin na bai da gaban abdullahi ya yanzu da al-khatimi na madina cina qal muga haddathani al-barrahu wa huwa ghayru kadhubin ga al-barrahu labari al na ma wuji ga manazuca qal enu ga yana dana كان رسول الله صلى الله عليه وسلم idan قال sami الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده ga nabi sallallahu alaihi wasallam wa fe wa da sallo abe ki uga jigan sami Allahu liman hamida ai to ciwo ni zane dajin yuna to ciwo ga ni zan dondo ne kiuna ga to kan dondona na biga tetu daga Rukubu ce lafazin na jina lam yahni ahadun minna zahrahu izar da ta ci wani ya zumuna ne iya jijiji baro kan kici ya be ya zumo ngai hatta ya ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidan sai annabi ga yagun ku ke ce sujada kacha baro bai yejo summa na qausu judan ba'dahu kanga yi caji di suje da zumu ngole ga gwakwai ya zuma je ta tun nako bi le mai lo suje da itaji yaya amitu zuni fogo ka tuna ila adisin na wannan ga ga ya lamila tuliman yi kamula sujudu be zo nganga nabi ga wa idza sajada fasjudu nga da jin kanga yeso ajo eza mu yanga oli uladi sujeda ko sai gunga bakin be bagun bagun na jike ilaji sujada na wago yi to al'amarin na liman yi wato mu ga gafa mai wani wani ga gafa kafin zamu da cuya na ga ake ga ake musamman nusa na ji kagbo na kan gagana kafin da cutun kin na wato liman gafa mai e ba ta subiwo ga ake bogo liman ya eh mamu zai lamitu liman na wannan daga kibo Hali ya gbaro da wani sujada sai liman gajin bai zo ina su ne lawi na dawana sahaba ji ga yayi eh, yalo sujada sai a gali biya a da jin kan ga yi eh yau bogo da mine na gwako iya yi kiwu gwana, iji kokarin ya gyara ibn amfani ka ga da wani itun login bi ka tun mal ilmu illa al amalu bi amfani ilimi dai sai tulogan biyu alhadisu sadis wa sab'un hadisiyan bai gutsu an ci an abi hurairata radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال fa أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين mala'ikati. غفر ma ta تقدم من ذنبه abu huraira so ci bi boyuyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ke dai idza ammana al imam zai shigo sallah na muga jiga amin fa aminu yana jike zumu bane so jiga amin amin bi mana allahumma stajib su ko gwa duwayi nga mai na waje ga ismul fil ismul fil ato sunnu yo amma wani lotu loke na, ami sunnu yo amma ito yin fili wani longa iso kubwa aduwa iyo fa inna man wafaka taminu ebona zandon dona aminu junga jikpadi yin gin bi ta'min al mala'ika aminu ya mala'ika shina gufira lahuma ta taqaddama min dhanbi aja fabizi etie tulefin swagairi na jiulona aja fabiwi kabuti la lipetu ci etie gwatunwa amma ban be kabairi man jiga hadisi na jibbe ga woga lotun kaza a fabiwi na wa lotun kaza a fabiwi lefiya ni ko na waje shi zona ko yin sati ni na bata hadisi sun ce gaga ya ci gibo swagairi amma ya tunka bayiri sai za ji tuba sai za ji tuba to na dai ade na jiga to ka bayi na ma ga ga na boka ga na ga lefin so ga irjo nga hadisin na je ji shara lo alamar yo bogo ka tuna ila hadisin na wannan ga ga ade wajijin aminu ya zan dondo ne ji sallah ne waga fatiha bazo jiga amin liman wayo mamu wayo wato gboge ji sallah wade jiga amin nga mala e waga wa ba fati ya tita ci wai e sallan zuru be asru yau lokaci na ji waye wa miya liman yana ebo da boji amin ba ci hadisi ne wugwa falala na dan kalmayin aminu jona e bonu damini na je de ga fara so ci tiwu bona umar damini ya fiye mala'ika jo kan don da ya zaga fatiya ba mala'ika jajaji ga amin etun wani to mala'ika jagwa sun luluna etun wani shi mala'ika da kwasun luluna alhadisu sabi wa sab'un hadisiyan adwani mai gutu a baici an abi hurairata radiyallahu an daga ba abu huraira so shube boyuyu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقا كده النبي صلى الله عليه وسلم وقا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء النبي قال زاندوندو إذا صلى أحدكم للناس زاندوندو نجيب بيشي زوانجي جيزو يصلى فليخفف nga ga lokpa da boma nga lugwa salla lek ma ya zawangi shi man nga salla ufun ya zawangi shi nga ga fa inna fihim da'if ibn tace sallah ji cijo tace zai ji ta zuma wani adisa gbogun na ji lafiya kwana na kan kwace agboka bayana ki zai ja kukuna ole kagbo akun igba rufu ja wasaqim amma dai zai je wato yi ba ji ka kan da gani bayana ke batan ta yi kuna wani ba ro lokpa e yi kwa ji ulula wukan sana gida biyu ko ba shi da ko ezun da biyu na ji won won kan gbaro ko kwa bi cho sai tawi jin gbaro lo kwa bata ta ci da wannan wazal hajati a caga to zai ji be pando ce lagwala a ji sallah da ji yawo alamari na jide dai guru abu na bogo na ji mini illa na na bitun yayi na ina lawun ga yake sallah na da wannan gama la hadisi be ga kando cha na be aji we gi tin kangi wa da sallaki ka da wuga pa gan ojun lo pa won e pa ni aya na ji won gba na wa di uke won e lo pa be e bu to gan na yi e na ankali ta da alamari gan giwo wa iza salla ahadu kulli nafsi amma zan dondo na ga e be ji salla gbawujina falyutawil ma sha sura na bu kwata nan nlauta lokpa gwargwado yankin da na hunga bauna to man shiga ga yatiyan hadisin nan bai na shi biyu na ke dai ede na yawa na hunga igaga unjin yiri kendo ya baza wangi shi na a kendo na shari'a bai biyu na wada sifatu salatin shawal albani wa le bayani shi yayi sura na janabe ba sallah su babu sallah zuru lasar ina isha'ina wasu fundo cube gbasar eh karatu ya watur sallah magrib o dan aya buki fi waturi bo bogo man jiga almashu ene ga tsata na wi iya kaina shari'a ga gaina ibn qur'anu ga ga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi ya sayo mu'amala ya jo ibada ya jo aqida ya jo bogo to sallah sura yi rikici da na bai gbọ́ nga yi ne wagan waje lura bai yi na ba shi ube man jike ji bayani tiya hadisin na ke dai zuki uji lura bai kiyan bai to zahiri na jike zumu wani zahiri kici da arman da ce wasu ga wajen gawo zai jike zumu wani shin sura na igba ina gan lokpa kashi kiwu yayi na horaya ebe ube lazan da ci da abici matsalaci ba ai eh, waga waje mura'atu ji lura gani bai wasu hali na zaman gidan yin mun ji ji shari'a ganna dai gurgudu amma ka'ida dai mu yi tiyan irin shari'a bai bai nan ga yi ka'ida kuma cin sura mun shi biyu a fiye ga gwa kulli mun je zozo gani bai san <laughs> sunna na e ba sallah na ji e ba katu na ji wani ba da gibo sallah wani majiyan da ce gube a turishin kuku fiti ƙul'anu na dabuwa na da miniyan illa inda da fitiya daga sabbi sai wasu mai wato riki tsalla su ban dondoi wasu mai wato riki ko da bukatu na dabuwa na hadisu ba ci na ji shara yiriya na tsoshi zona ngai alhadisu samin wasu sab'un hadisiyan shinidin guba an abi mas'ud al'ansari radiyallahu anhu daga babu mas'ud wani madina cina so cube boyuyu kala wugan ga ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal inni la ta'aqqaru an salati subh min ajli fulan مما مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم إن منكم منفرين inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nasa falyu'jiz fa inna wara'ihi al-kabira wad-da'ifa wa haja Abu Mas'ud na Madina cina mugan kede ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iza bagin da ci be batu ciyen soko fa qala wuce ga gani biyoyin ga inni la ta'akkaru mi fa mi aja pata an salatu subi ki sallah subhaluwa me da dabi masalacha me ajire fulan ebo wani ne shi zo sallah na umajibo yendo shi ba mimma yutilu bina fiha we lagin palo e bayin katuna jin gbata bata sallah subhaluwa qal anabi fegan gafama eh iza eh, sahaba mu cikon na fega gafama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idhin mitabala anabi yejeun e bayan wazi jon hirikin da nujen faucina annabi ya jeun sarawin e ti labarin nan wo mi su da bagin nan fakala annabi fe nakin fe jiza wangiji utuba fe satu ga ya ayyuhan nas yaye musulmi shi yaye jama'i musulmi shi inna minkum munafirin iza ji fita cinye bu na je nye zawangi ke ibada lugana bogo fa ayyukum bana mole za ba gina wani unye ke masalaci lugana wana fa ayyukum amma nas zan don domini ebo na ga be ga wa shi za shi zo sallana falyujiz mudata ta can mujun kokoro fa inna min wara'ihi alkabir illa na la na bi shiga katun ga gan ar nu ga za wangi nya masalaci wani ma nga ya zaji ke zuma liman bo na ji alkabira tufona wa da'if ade zai ji gbogun yana kan kwace da bayanin agboka na gikini wa lokpa na wazal haja amma ke de zai ji e pando ci da bayanin e lagwala a ji sallah zuwa da e pawun shi shi na bugu hadisi guba banna katun irin ne a caga mai wiyo mai wugwa ga sallah jama'a di wufa amma wudi wujin wuge kendo na na bai ji wuna wujin fara fara fanga to ina gyarin to ba iri kendo ji e tarawih ji ya tsaye ramadan ina allahu akbar allahu akbar ina ataina kulu huwa allah ne mu da wani ya e bi sallah wufa a'a ah, da a hadisi na je wugwa irin sallah na ja na bejina bugu na manje ga ɓata na ebona eto anabi wasan yore nga sallu kama ra'aytu muni usalli bugu hadisi na hujja un cikuyo adde mando ci kalita fetide bayani na jin kubeni uje don do sura na ja anabi fe lata sallah asuba zuru lasa lokaci kaza sallah juma'a idi sura na jufe lata sallah na ji to bai wuce ne ga kwata na wuce hankali wa ga ilo bayan kiya na bai ji jina wanda mini kai da wuce ko ne wa ga ji lura bai na bai ba ci wuce haliyan zai ji kisu mawa bonale zai rikici jayo zai defu bayan adini na na ji jiniya adini na ba rufu jawo na ji deninsa da tun adini wani ya zo ki lura ganin bi alamari ibuna kendo na waje shehu zai ji ka tun da fun ba dini da tun da yana ko ba wazo ko bayani wana to ke wo ga zai da ba yacin kirki e ba dini ba na kendo na wajin wazo jina kendo na zaje ni wazo na wala shehu na wa ya e la za ba zuma ne je da fi ba zuma oji ka to ana dole uslubu ya wazo ya be bayani wai wa da e, to a ci ga e wa ga ya zuji lura gani bai zai riki zumu wani zai rikici jiyo na ja ba bi masala masalaci lugwa a zuki uji lura bayan ga malamai ga ga iji lura gani bi zakon bace shi an na fa to salla wato da kyar ebe masala ore kan do coto ya e biya to zahiri na ji a ji lura gani bi lamara liman diu de ba ya ci zahiri kici ya lobe miya kin na wazi wa gaji ji zahiri kici shi wazi bambo zai ja lanna na wannan kashi zai wa bayanin na wannan ewa ga liman yujin lura gani bi alamar wuce ka mm. bayala katun gina na ga ila hadisin nan ni biyu ila katun gi ba ga insha Allah gai babu sifati salati nabi babu ne bayani a tiya kendo na nabi sallallahu alaihi wasallam ji sallah na kuma aya be shi zo ne ga etun ibada yi kiyan wa yi sifana ngay aya la kad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasana gani biye sallu kama ra'aytumuni usalli bogo doli wo na wasa na biye sallah jumbo mm الحديث التاسع والسبعون حديث شنديني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت أنيهة قبل أن يقع فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد abu huraira radiyallahu anhu qala unga ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuce su ko na gangan bi aminci ya fiya nan fi idza kabbara fi salat kan don na ga takbiratul irami jina kabara yin zozo sakata unai hatan waju susun degi ai qalilan sakata qalilan qabla an yaqra ka shuca katun bana waji suso fakultu mi abu huraira ta ga ganbiwi mi ga ya rasulallah ya wutu ci soko bi abi anta wa ummi ai mi ya wasa ganibin da bi nemi bi ma'ana en dondo na deona me da ji gulu de giyo da bi nemi wasu sahaba je lotun be lafazin ne salam ne dai wabbo ya bi da na ji be anabi sallallahu alaihi wasallam ne wadan ga ngai kai da wa wa annabi ga yiman shi wa wa annabi ga titace wai gato a ra'aita sukutak ai ya mi labari a ra'aita ya mi labari ya ce suna wajo sun gada ya kabara ya zozo gani bai katun ya fati a gbaina yajin lewaye su sun kiwaye ji dabo kiwaye ga dabo yajin wani wasu suna na ga yi gwagwa ya sahaba shi bege ya sanya na muhammad ya sallallahu alaihi wasallam mata kul kiwa ajo gan kala na bigan akul ina mai gana gai alahumma ba'id baini wa baina khatayaya ya wato ci amilatiya wa baina khatayaya gani bai tunye bici cimiji etun lefiye miji amilatiya gani bai tun bici cimiji kama ba'atta baina al-mashriq wal maghrib ken gona eyi loba bi ma'ana eyi laba gani bai eyi loba al-mashriq wuce eyi laba wal maghrib e loba kendo na wala tiya gani bai doshi na allahumma ya wato shi naqini min ya amili daga tule fi mijo daga tullen ba mijo kama yunaqqa thawb al-abyad min ad-danas kendo na aja litufuwa boko min ad-danas ke shika lugwana unje ndo ci amfani be tufuwa boko ya ebo bo. shika gaya ta tufuwa boku mude tasiri tufuwa boku gali tasiri wace na jikena ngala jamfani gani bi tufuwa boku yau idan ka shika ta tangi gaya bu na wale yanzu ne sabani kolo na jikena bogo amili mina danas ngai shika alwasa Allahumma ksilni min khataya bil ma'i ya wasoci amili tsaka-tsakai mi hatuwa ya ya ketun lembaye mishi lugwa bilmai wa malimili gani be nuwe wa salji gani be nuwa kankare nga iga asaljo nga malaga yi frida ga asallajetu ina ji ula nuwa suna walbarad a ci aga nuwa li nuwa ce ga ajade nuwa kankara elioko ba tun ile dubi da abu wai e fusu mashi in fe du kankara ko tun ga iga albara don eh, nun walle mai bai tiye kankara wani bai nun wasu na shi shiu shi tun kankara na amili gan bai nun wani shi bogo ka tuna ila hadisin na wani ga iga gan addu'a wal istifta ayin wani shari'a bebe yi na ayin wani wabe musulmi mutuwa e ba sallu bana mustahabi wa mustahabi wa to nga malai za ga wa tati mazabe ngo le ga wa de uzuri ibn bana mazabe malikiya ja lubi ako e ba dalilin do cijo to hadisi ma ta zuda ne al-bukhari bi muslimi to nga malai wa ga muslimu ji ta subanci ya mazabe waje ji ta subanci ya ga na muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan be agwa agwasun gaje zuma eh gaje zuma ta ga muje ma ma zuma ta tun muje amma ga man kaza ya lobe mun ga kaza ko ya ji kaza o ga ci bici e wani ya ji wa ya mun ya a amma su ke bici cin lugwa annabawa ji bugi a gada isma ga mulakan don domin gurun shi ji bata ga da ti abu hanifa maliku shafi ambal bata ji shara ga kan don da ya gabe da bici cin a yi nafa ya gwa tebore da gwa sun hiza na to e cin bicana zai kur'anu je ga wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wayun yuha na gai katun yayi e na gurgudu ne ga na social barkudum bai ga cin na so fa gani bai yi alhamdulillah